Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, sai kuma kilohaz dubu ɗaya a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. sai tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kawo mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 14 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Babaya ko makiyar da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. To sarfilu ma'aikatan kashe gobara na ci gaba da famar kashe wutar daji a arewacin California inda akalla wutar ta kashe mutane 42 lamarin da ya kai ta ga zama mafi muni. Sannan masana sun ce soke babban taro tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa ba zato ba tsammani. Hakan na nufin tattaunawan wargaza shirin makaman nukuliya tsakanin kasashen biyu ya gamu da cikas. shugaban kai daukin gaggawa na hukumar kiwon lafiya ta who ya yi hasashe a jiya talata cewa za a ci gaba da samun barkewar cutar ebola a kasar congo har zuwa watanni shida nan gaba to allah kyauta kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa sarakunan gargajiya da malamai da kuma masana da kurarru kan harkokin tsaro ne ke gudanar da wani taro a jihar kano alakar tattalin arziki da zaman lafiya da kuma fatara da talauci na daga cikin batutuwan da sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ya tabo a jawabinsa the world has been divided into rich and poor by region a birnin abuja ko masu ruwa da tsaki ne kan harkokin ruwa ke guda da wani taro kan sha'anin ruwa wannan madatsar ruwan zai zamanto ah, wani hanya ne wurin farfado da samun yadda za a bada wutar lantarki saboda na ganin wannan abin da muka samu tsakaninmu da gwamnatin tarayya abu ne da zai amfani mutane haka kuma za a ji cewa kasar jamhuriyar Nijar ta bayyana janye wani shirin karɓar bashin dala biliyan ɗaya daga bankin kasar China. Bayan mun kawo muku rahotannin namu, Madina Dauda za ta shigo mana da shirin dimokuraɗiyya a yau. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya ko makili. Ma'aikatan kashe gobara na ci gaba da famar kashe wutar daji a arewacin California inda akalla wutar ta kashe mutane 42 lamarin da ya kai ta ga zama mafi muni. Hukumomin sun ce har yanzu ba a ga ɗaruruwan mutane ba bayan kwanaki hudu da wutar ta laƙume garin Paradise. Uh, we're now at a point where we're going to bring in Uh, mun kai ga matsayin da za mu shigo da karnuka masu sunsuno inda gawar dan adam ke ɓoye. Munan mun gabatar da bukatun karnukan kuma za mu kawo su. Wasu kananan wuta kuma a kudancin California sun kashe mutane biyu. Masu harsashen yanayi sun yi gargaɗi cewa yanayin iska zai rura wutar daga yanzu zuwa akalla ranar talata. da yammacin ranar litinin shugaban amurka donald trump ya ayyana wutar a matsayin babban bala'i inda ya bada umarnin kai tallafin gwamnatin tarayya ga waɗanda wutar ta shafe su masana sun ce soke babban taron tsakanin amurka da koriya ta arewa ba zato ba tsammani hakan na nufin tattaunawan wargaza shirin makaman nukiliyar tsakanin washington da pinyon ya gamu da cikas a makon da ya gabata ne aka shirya ganawa tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da kim yong chol mataimakin shugaban kwamitin zartarwa na ƙasar koriya ta arewa a birnin new york sai dai ana dab da fara taron ne aka soke shi wanda aka yi ba zato ba tsammani jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa a ranar alhamis cewa pyongyang ta soke taron wanda a cikinsa za a tattauna akan inda za a yi taro na biyu tsakanin shugaba donald trump da kuma kim jong-un haley ta ce tana da yakinin cewa za a saka ranar da za a yi wannan taro kuma ta kara da cewa abin da ya faru ba zai sauya komai ba akan ganawa trump da kim bayan ranar farko na sabuwar shekara bayan soke taron trump ya ce za mu sake sa ranar yin taron sai dai ya ci gaba da cewa muna jin daɗi da abubuwa da ke faruwa a koriya ta arewa ya ce muna ganin komai na tafiya daidai ya ce ba za mu yi garaje ba muna tafiya ne a hankali adadin yawan laifukan da ake aikatawa na kyama a nan amurka ya haura kashi goma sha bakwai cikin ɗari a bara adadi mafi girma tun shekarar 2001 lokacin da aka kai harin ta'addanci a ranar 11 ga watan satumba lamarin da ya sanadiyan kai hare-hare a akan amurkawa musulmi da 'yan asalin kasashen larabawa hukumomin tsaron amurka sun ce an samu labaran aikata laifukan kyama 7,775 a shekarar 2017 wanda ke nuna ana sa an samu karuwa akan abin da ya faru a shekarar 2016 inda aka aikata laifukan kyama 6,121 kuma an samu karuwa shekaru uku jere a cewar hukumar fbi a cikin wani rahoto na tattara wato laifukan kyama da aka yi na shekara wata ta fitar a jiya talata sama da kashi 60 cikin 100 na laifukan sun hada ne da taɓa lafiyar mutane da kuma tsorata su. mutane daga sassa na rayuwa da dama ne laifukan ta rutsa da su kana lamarin ya shafi bakar fatan amurka da yahudawa wanda aka auna su a cikin wato aikata irin waɗannan laifukan a cikin hare-haren kyama 34 da fbi ta gano biyar kaɗai ne ba a kai akan waɗannan mutanen ba wannan rahoton da ya fito ne bayan wani dan bindiga ya kashe mutane goma sha ɗaya a wani wurin ibadar yahudawa a pittsburgh lamarin da ya kai ga kungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama suka ceceki gwamnatin trump cewa ta gaza wurin ɗaukar ƙwararren matakan dakile laifukan kyama shugaba donald trump ya yi allah wadai da wannan harbin jama'a yana mai cewa wannan abu ya bayyana irin kyama da ke cikin ƙasar mu kuma ya yi kira ga tabbatar da tsauraran dokokin hukuncin kisa a kan masu laifin waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban kai daukin gaggawa na hukumar kiwon lafiya ta who ya yi hasashe a jiya talata cewa za a ci gaba da samun barkewar cutar ebola a kasar congo har zuwa watanni shida nan gaba yana mai cewa rashin asibitocin zamani ya zama babban kalubale da ke kara baza cutar mai haɗarin gaske dr pista salama ya ce ana ganin matakin wucin gadi na amfani da cibiyoyin lafiyar gargajiya da asibitocin zamani da ba su damar jinya masu ciwon ya yi sanadiyyar kara yaduwar rabin cutar a yankin beni babban birnin da cutar ta fi shafa a cikin sabon barkewar cutar wanda ya hallaka sama da mutane 200 salama ya dawo daga da ya dawo daga yankin gabashin congo inda ebola ta fi shafa a makon da ya gabata ya faɗa a jiya talata cewa akwai alamar ba iya gano cutar ebola a wasu wurare da wuri ba yayin da aka rika ɗaukar cutar a matsayin malaria saboda alamominsu na farko na da kama da juna ya ce hukumar who tana shirin kara akalla watanni shida nan gaba kafin ta ayyana shawo kan barkewar cutar. tashar labarai ta cnn ta yi karin gwamnatin trump a kotu labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc madalla jiya talata ne aka fara taron kasa da kasa na yini uku kan matsalar yakin sadaka noƙi da tarzoman mayakan boko haram a najeriya masana da ƙwararru kan harkokin tsaro da ke ciki da wajen najeriya da malamai da kuma sarakunan gargajiya ne ke halarta taron wanda ke gudana a jihar kano mahmud ibrahim kori na ɗauke da wannan rahoton Cibiyar wayar da kan jama'a game da al'amuran addinin musulunci da tattaunawa tsakanin mabiya addinai daban-daban ta jami'ar Bayar Kano da kuma ofishin Najeriya na cibiyar nazarin aƙidun musulunci ta ƙasa da ƙasa. Kana da tallafin gwamnatin jihar Kano ne suka shirya taron. Alakar tattalin arziki da zaman lafiya da kuma fatara da talauci na daga cikin batutuwan da sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya tabo a jawabinsa. The world has been divided into rich and poor by region. The richer parts of the world in the last 30, 40 years have gone extremely rich. whereas places like sub-Saharan Africa have had an increase in the absolute number. Ya ce nahiyoyin duniya sun kasu kashe biyu, wato nahiyar masu wadata da ta matalauta, inda a shekaru talatin zuwa arba'in da suka shuɗe masu wadatar ke samun tsananin arziki yayin da kuma fatara ke ƙara tsanani a yankunan ƙasashe masu talauci kamar ƙasashen yankin afirka na sahara akwai alaƙa ta kudda tsakanin rashin daidaito ta fuskar tattalin arziki zamantakewa da kuma rigi rigingimin siyasa ko kuma akasin haka a saboda haka talauci ne babban abin da ke haddasa tarzoma a ƙasa Sarkin na Kano ya kara da cewa ba zai yi mu raba rashin zaman lafiya da tattauna al'amuran da suka shafi ci gaba da kuma sha'anin fatara da talauci ba. Ya ce, ina fata mahalarta taron nan za su yi la'akari da waɗannan batutuwa. Um, a jawabinsa shugaban majalisar dattawan najeriya sanata bukola saraki wanda mashawarcinsa kan al'amuran tsaro mai janar salamai ne wakilta ya tabbatar da goyon bayan majalisar ga batutuwan da taron zai fito da su ka yana fata wannan taro a bangarorin da suka zaɓa kan za yi a kai za zama masu amfani don san dace za zama masu amfani kuma yana tabbatar wa 'yan najeriya cewa bangarorin da suka shafi yin sabbin dokoki ko gyara tsofaffin dokoki za su yi ya kokarin su su tabbatar an yi su don mu samu cigaba mu samu zaman lafiya ya kuma ya kuma tabo bangarorin eh, eh, da ya shafi mata na ana amfani da su yin ayyukan ta'addanci ana sa su auren tilas ana sa su bauta wannan bangaren ma ya roƙi wannan taro a yi muhawara a kai don a zo da maslaha Sheikh Abubakar Muktar daga Yolan jihar Adamawa ya fayyace rawar da malaman addini za su taka wajen isar da abubuwan da taron ya cimma ga jama'ar gari. ai wani abu ne ya shigo wanda yana iya shafan kowa da kowa saboda haka wani na'uban za a yi ma farko wanda bai shiga ba kar ya shiga kamar rigakafi ne a wayar masa da kai sannan wanda yake da shakka kuma a cire masa wannan shakka din wanda ya riga ya fada bai ta da faɗa ba za a iya tattaunawa da shi ko kuma a karantar da shi ya fahimci illolin wani abu wanda kuma ya riga ya shiga akwai ko kuma ake fada da shi akwai hanyoyi daban-daban na isar da sako wanda zai iya samun wannan sako kamar social media ko gidajen rediyo ko talabijin. Ƙwararru kan al'amuran tsaro da manazarta a fannin daga kasashen Birtaniya da Amurka da wasu kasashen Afirka ne ke halartar taron da za a kammala a ranar Alhamis nan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Muhammad Ibrahim Kwari a can kuma babban birnin tarayya Abuja baki ɗaya masu ruwa da tsaki kan albarkatun ruwa na Najeriya ne da suka hallara suke gudanar da wani babban taron ƙasa kan ruwa. Hassan Mai na kaina ya aiko mana wannan rahoto. batun madatsin ruwa da ake a sassan najeriya daban-daban shine ya mamaye ranar farko na wannan taro kuma ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman hussein adamu ya min karin bayani to ai duk madatsin ruwan da kake gani ana aikin su dukkan su gadar su muka ba wani sabo da muka fara sai dai wanda ne magana akwai na hawal eh, interbasin transfer wanda muke so mu fara amma 38 nan da muka tarar har yanzu a kansu muke ah, an gama kashin bila ka saurara na faɗi wasu daga cikinsu wanda muke ganin abin da to amma aikin dam ba aiki ne na shekara ɗaya ba aiki ne da yake ɗaukar shekaru da illa dai kawai niyyar da muka kudura cewa za mu gama su din don da wasu an fara aiki an watsar amma yanzu tun da aka ci gaba to akwai kyakkyawan niyya da kyakkyawan zato akan cewa Allah yadda idan kasafin kuɗin yana tafiya yadda ya kamata to in sha Allah za mu cimma buri. A dai lokacin wannan taro ne gwamnatin tarayya ta amshe aikin madatsar ruwa na farin ruwa a jihar Nasarawa. Gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura ya shaida min alfanun da ke tattare da wannan aiki. Madatsar ruwa na na farin ruwa abu ne wanda zai amfani al'umman jihar Nasarawa baki ɗaya har da najeriya ma idan aka samu gamawa wannan zai zamanto wurin da za a rinka samu ruwan sha da daman mutane talaka wanda suke kwanci a wannan wurare za samu a kyakkyawan ruwa ba tare da wani matsala ba na biyu aikace aikacen su na noma na rani da sauran abubuwa zai zamanto ya kara inganta da ƙashe kuma wannan madatsar ruwan zai zamanto wani hanya ne wurin farfado da samun yadda za a bada wutar lantarki saboda na ganin wannan abin da muka samu tsakaninmu da gwamnatin tarayya abu ne da zai amfani mutane kuma ya ƙara faɗaɗa musu rayuwarsu da ci gabansu da kuma arzikinsu. A yau ne ake shiga rana ta biyu na wannan taro inda ake sa ran mahukunta na rayu tafkin Chadi za su gabatar da nasu jawabai. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. gaida Hassan mai na kaina. To yanzu kuma lokacin da zamu tsallaka jamhuriyar Nijar inda gwamnatin Nijar din ta bayyana janyewa daga wani alkawarin karɓar bashi daga wato bashin dala biliyan ɗaya daga bankin ƙasar China. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a ranar 30 ga watan satumban 2013 ne hukumomin nijar suka cimma wata yarjejeniya da exim bank a wani zaman da bangarorin suka yi a beijing yarjejeniyar da a ƙarƙashinta bankin ya amince ya baiwa nijar rancen miliyan dubu na dalar amurka waɗanda za a yi amfani da su wajen aiwatar da wasu mahimman ayyukan ci gaba a bisa sharaɗin ramka waɗannan kuɗaɗe ta hanyar ɗanyen man da ƙasar ke haƙowa a rijiyoyin agadem to sai dai wata sanarwar da majalisar ministoci ta bayar a farkon watan nan na nunin Nijar ta canza ra'ayi saboda abin da ta kira rashin cika alkawali da yake fashin baki akan wannan mataki masanin tattalin arziki bugu, da ƙari ɗan gwagwarmaya nuhu muhammadu arzika na cewa akwai wa'adin da an kai da aka yi rajejeniyar cewa an ba su dama su ɗauki bashi kaza suna iya kawo proje-proje wanda har zuwa ga miliyar kaza duk in kun zo da proje wanda ya zamanto eh, mai mahimmanci wanda ya zamanto mun diba mu da kanmu mun ga abu ne mai unhwani zai unhwanin ku zai unhwanin mu to sai aka iske cikin tsawon wa'adin bayan an yi sa hannu ga takardun kuma an ka kasa yin furoshin lokacin da an kasa kenan ba a ci gaba da ajiye a gaban za. Sarkakiyar da ke tattare da batun bashin exim bank ya sa prime minister nijar bajira fini tuntuɓar kotun tsarin mulkin kasa a watan agustan da ya shige domin ta haska fitila a kan shirin gwamnati na janye kudirin karbar wannan rance jami'in fafutuka abdullahi idi na daga cikin masu bin diddigin wannan haraka kotun tsarin mulkin ƙasa ta ce musu wannan soke da suke so su yi ba ta yi daidai da doka ba wadda majalisa ta ba su su zartar da iko cikin lokacin da majalisa ba ta aiki yane ne gwamnatin ƙasa mai magana da sunan ƙasa za ta iya wannan abubuwan tana amai tana lashewa kenan kamar wasu abubuwan da ake ba nutsuwa kwaruwar wannan al'amari ya sa 'yan nijar jan hankulan hukumomi su yi taka tsantsan a duk lokacin da kasar ke shirin cin bashi daga waje sai ka ɗauki luwa da finan kashin dala da za a yi na hoko titre 1 service de la dette a biya bashi to kyawunta duk lokacin da za a ci ba shi za a biya shi shekarar bana wanga gaba shi na kaza kai wa'adin a biya shi to ai ya kamata a bincika a riba gani wai bashin nan da an ka dauko wanda za a biya yanzu menene ya aihe shi mi an kai da kuɗin da an ka dauka bashi miye ya riba kasa ya kamata abin da za a yi da sunan ƙasa a samu natsuwa ce a nemi 'yan ƙasa wanda suka horu su tsaya su yi lazari da nutsuwa su yi abun ba abu haka ana gaba ana baya domin jin ƙarin bayani akan wannan badakala na tuntubi kakakin gwamnati minista abdulrahman zakariya amma ya ce zai waye ni idan ya kammala har hada bayanai sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar gaida Sulaiman wani barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha tara na dare. Yanzu dai ga mu na gaba. Demokradiyya a yau. A watan Fabrairun bana ne majalisar wakilai ta wani yunkuri da ba a taɓa yi ba a tarihin Najeriya. Wannan yunkuri shine na baiwa na kasassu kashi ashirin cikin ɗari na ayyuka a ƙasar. Ganin cewa zaben shekara 2019 ya gabato, yaya jam'iyyu 91 da ake da su a ƙasar suka nuna alamun yi da na musamman makafi. Menene hukumar zaɓe ta tanadar musu domin su ma su shiga harkar zaɓe kamar kowa. Abin da shirin zai duba kenan a yau. Sunana Madina Dauda. A daidai lokacin da jam'iyyu da kuma 'yan siyasa ke shirye-shiryen zaben baɗi wata sabuwa ce ta kunno kai inda nakasassu a Najeriya ke zargin cewa ana nuna musu wariya daga jam'iyyu da kuma hukumar zaɓe wato INEC. Ga shimfiɗar da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana daga Yola, jihar Adamawa. A daidai lokacin da jam'iyyu ke mika suna 'yan takararsu ga hukumar zaɓe a Najeriya INEC yanzu haka na kasassu. musamman makafi na kokoka dangane da shirye-shiryen da hukumar zaɓe ana ke yi game da batunsu a zaɓen shekarar baɗi. kwamar alhassan ibrahim na mako cikin shugabannin kungiyar a najeriya ya ko na korafinsu ne da cewa. To alal hakika muna jin labarin a rediyo da kafafen talabijin ne domin har a yau. Cewa me? Akan cewa wai an yi ballot paper wanda yake dauke da shaida irin na makafi amma mu a nan a jihar adama ko ce arewacin najeriya ba mu da shaidan da za mu tabbatar da wannan domin ba mu samu zaunawa da hukumar zaɓe ba ba su gayyace mu ba sun yi dai abinsu don su da kansu ne ba mu sani ba ko su ɗin za su je su yi zaɓen a matsayinsu na makafi ne yanzu me kuke so a yi eh dole ne in suna bukatan mu wayarwa kanmu da kanmu da muka san kanmu yadda za a yi zaɓe ba tare da an samu wani tangarɗa ba dole ne su zauna da mu mu ga wani tsari ne suka yi domin makafi su samu su yi zaɓe ba tare da wani samun da. sau ta da zargi jam'iyyu da kanta suna sha kulatin bangare dangane da abin da shafi na kasassu makafi da makamantansu ya jam'iyyu suke eh, tafiya da ku. alal hakika abin da zan ce jam'iyyu sun mai da mu kaman wani abun wasa haka domin zaka ji an ce ma kowace jam'iyya an sa nakasassu an sa nakasassu amma har yau ba wani tsarin da jam'iyyun suka tsara na tafiya da nakasassu domin ba jam'iyyar da za ta ce ba ta da wakili a gefen nakasassu a cikinta amma ba abun da suka yi ba wani tattaunawa da suka yi domin su ga sun ji ra'ayinmu sun ji kuma koke-koke mu balle mu san ta yaya za a yi idan wannan jam'iyyar ta hau kan karaga za ta taimaka mana wato jam'iyyar ba sa tafiya da ku a ba sa tafiya da mu amma ana batun kan cewa suna ba kuma eh, kaman takardar tsayawa takara kyauta a'a ba wani to na na baka takara kyauta na tsaye da wani mai miliyan biyar a gefen ka ai kaga da karfi zai kwace kujeran ba sai ka wahalar da shi ba to wai kuma hukumar zabe INEC ke ma cewa ne dangane da wannan korafi da sun ke yi barisa kasum gane gaida shine ko kwamishinan hukumar zabe ta INEC a jihar Adamawa ya ko bane irin matakin da suka dauka eh ina so na sanar maka cewa muna mun haɗu da shugabannin wato wakilan na na jihar Adamawa akwai esco nasu ma mun yi mitin da su muna magana da su kuma idan ka duba zabe da aka yi a Ekiti da Oshun da ya wuce dinnan akwai tsari na musamman da aka yi na nakasassu har abun makafi ma an kawo musu abun da za su je su shiga wajen jefa ƙuri'a su braille wato braille kenan su je su yi amfani da shi su jefa su kuma an kawo madubi wato magnifying glass wanda za su sa su je su jefa su kuma layinsu na su daban musamman ake yin yanzu yanzu idan aka zo yin zaɓe akwai layin maza akwai layin mata akwai layin na su ka gane kuma idan zaɓen baɗi ya zo duk abubuwan da aka kawo sabi da ya shafi na kasu za mu taro kuma mu sanar muku. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A birnin tarayya Abuja ma labarin bai canja ba. Domin sakataren yada labarai na kungiyar makafi, Comrade Muktari Sale ya yi tsokaci. yanzu lokacin zaɓe ya zo mu da a zo ana lallaba ana cewar mu hito mu yi addu'a Allah ya ba da nasara mu zo mu yi addu'a mu zo ga ƙuri'unmu ga na 'ya'yayenmu ga na matanmu ga na abokan arzikanmu amma abin mamaki mu zo mu yi zaɓen amma ya kasance zaben bai da amfani an ɗauke mu kamar ba 'yan najeriya ba abun mamaki gwamnatin nan tun lokacin da suke kamfe suka ce in suka hau tun da lokaci ne na canji za a taimake mu za a ba mu sana'o'in yi za a ɗauki nauyin makarantar mu za a ɗauki nauyin makarantar mu amma abin kaico abin takaici yau sai dai environmental muke fama da su a babban birnin tarayya abuja makaho na gudu kato na bin shi fam fam fam fam wannan abin akwai abin takaici amma akwai kuma abin kaico saboda haka wannan abubuwa a kansu ne muke korafi gwamnatin najeriya ta sani mu ma 'yan ƙasa ne kamar kowa kuma mu ma mutane ne kamar kowa yanzu haka maganar da nike maki akwai makafi tari da guragu suna nan area iri an kai su an zube su akwai wasu suna buhari wani ma bai san iya kwanakin da ya ba ko ka mutu ko kai rai mu ba 'yan adam ba ne To wai menene kundin tsarin mulki ya tanada ne a game da nakasassu? Barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi ƙarin haske. Wannan hukunci da duk dokokin da aka yi suna karo da manyan-manyan tanaje-tanaje da kundin tsarin mulki ya yi a kan haƙƙin ɗan adam. saboda sashi na 41 na tsarin mulkin najeriya ya ba da 'yanci na dan adam ya yi walwalar shi ya yi tafiya duk inda yake so sannan sashe na sha biyar sakin sashe na biyu da na uku da na hudu na tsarin mulki ya ba da tanaji na cewa dan adam ko kuma dan najeriya ya je duk inda ya ga dama a najeriya nan ya tsuguna ya yi mu'amalar neman arzikin shi sashe na goma sha shida na tsarin mulkin najeriya ya yi bayani manufofin tattalin arzikin ƙasar najeriya na hanyar da zaka nemi dukiya ko arziki a inda ya bada nauyin cewa kowa yana da yanci daidai da kowa na kaje duk inda kake so kaje ka nemi wannan arziki da daidai ne a hana musakai yawon bara a najeriya kana ganin haka zai sa a samu daidaito kuwa magana a hana musakai yawon bara a najeriya wannan shakulatin bangaren 'yan boko ne domin me ba ta yiwuwa baka tanadan musu harki ba na hanyoyin da za su bi su samu abinci su samu hanyoyin rayuwarsu sannan ka ce za ka zo ka ce ai ka hana ba to an ji barin nan da suke suna tsugo na wuri daya in ka ga dama ne ka jefa musu kwabo in baka ga dama ba ka wuce ba tilasta maka akai ba dole kasashen duniya suna zuwa suna roko suna bara idan yanzu shugaban shugabannin afirka suka je kasashen turai bara suke yi domin me ko a basu kyauta ko a basu bashi gwamnatocin jihohi suna zuwa su gurfana gaban shugaban kasa suna fada suna bara ni suma domin me a samu kuɗi a basu ko kuɗin bail out ko kuɗin a basu wani taimako ko a je a musu wasu ayyuka na musamman koma da menene yanzu lokaci ne zai iya tabbatar da rawar da makafi ka iya takawa a zaben shekara dubu biyu da goma sha tara. A nan zan dasa aya a shirin na yau, a madadin wayanda kuka ji muryoyinsu, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Sunana Madina Dauda, mu huta lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. tashar talbijin ta ko kuma tashar labarai ta cnn ta yi karar gwamnatin trump a kotu a wani yunkurin maidowa babban wakilinta a fadar white house izinin daukar labarai a fadar da aka janye sakatariya labaran fadar white house sarah huckabee sanders ta yi fatali da karar da cnn ta shigar tana mai cewar gwamnati tana kan bakanta na janye izinin daukar labarai da aka yi wa jim acosta sanders Eh, wato ta fitar da wata sanarwa wanda ke nuna cewa sanders ne ko kuma acosta ya yi wa shugaban kasa donald trump tambayoyi guda biyu wanda shugaban kuma ya bashi amsa amma ya ki mika abin magana na fadar white house domin sauran manema labarai su yi tambayoyinsu wannan dai ba shine karin farko da acostas ya hana sauran manema labarai damar yin tambayoyinsu ba da aka tambaye shi shugaba donald trump a wurin wani buki a fadar white house akan batun karar da siyanar ta shigar a kotu ya ce za mu yi wannan magana daga baya an shigar da karar ne a wata karamin kotun washington kuma an mika batun ga alkali timothy kelly wanda trump ya nada anthony janar na kasan shugaban kai daukin gaggawa na hukumar kiwon lafiya ta who ya yi hasashe a jiya talata cewa za a ci gaba da samun barkewar cutar ebola a kasar congo har zuwa watanni shida nan gaba yana mai cewa rashin asibitocin zamani ya zama babban kalubale da ke kara baza cutar mai hatsarin gaske ma'aikatan kashe gobara na ci gaba da famar kashe wutar daji a arewacin california inda akalla wutar ta kashe mutane 42 To ma da la'agai sheka masu raro a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Cibahiru Jojo ne wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. ni sarfil hashin gumar ke cewa sai sake haɗuwa Afrique. Le monde aujourd'hui.